Al'ummar Najeriya na kan tofa albarkacin bakin su kan hanyoyin da za a sami wanzuwar zaman lafiya a ƙasar. Sassa da dama a Najeriya sun fada bala'in tashi-tashen hankali da suka hada da na bambancin addini, ƙabilanci, saɓani tsakanin makiyaya da manoma, yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, fashi da makami da dai sauran bala'o'in da suka janyo asarar rayuka masu ɗimbin yawa a ƙasar. A cewar wasu da na zanta da su don ba da shawarwari kan samun maslaha kan matsalolin da suka addabi Najeriya. za su ci gaba da huduba da faɗakarwa kan muhimmancin zaman lafiya. Alhaji Abubakar Sadiq wanda aka fi sani da Sadiq Plaza ya ce kaucewa ɗaukar doka a hannu maimakon sasantawa zai taimaka kwarai. Duk lokacin da abu ya zo ya taso kada su yadda da jita-jita mutum ya ɗauki doka a hannun shi yana da kyau a koma muna da sarakuna muna da shugabanni muna da shugabannin addinai koma wajensu a yi musu bayani in Allah ya da idan aka zauna tare da su za a samu maslaha a gaskiya maganar kashe juna kullum ina daɗa faɗa ɗaya zina gaya maka babu addinin da ya yadda wani ya kashe wani kuma babu wata doka a duniya a duk duniya da ta yadda wani ya kashe wani akan wani abu saboda haka duk lokacin da abu ya tashi kar mutum daga ya maka abu kace za ka ɗauki makami ka kashe shi wannan ba alkhairi ba ne. shi ma arin itsen izan daga karamar hukumar jos ta gabas ya ce fahimtar juna musamman tsakanin makiyaya da manoma zai samar da zaman lafiya sakona game da zaman lafiya da manoma da makiya shine mu fahimci juna rashin hankuri ne idan makiya ya zo domin ba su iya zama wuri daya amma ka zo garin wani to ka bi dokan da garin ya fada don za ka shiga gonar mutum ba ka tambaya zai baka kamar ni ina yi noma ba zan ci kara ba kowa in ya tambaya za a bashi ya ci abin da gari ya ce ya kan in ya ketare ba damuwan da za samu Dr. Isa Abdullahi na sashen nazarin tattalin arziki da ci gaba a jami'ar tarayya da ke kashere jihar Gombe ya ce daukacin jama'a na da gudunmawar da za su bayar wajen tabbatar da zaman lafiya. Mu daɗa lura da cewa mu ɗinnan in muka tallafa wa gwamnati ta wajen samar da ilimi mai kyau da kuma rashin yarda da tarzoman nan da kuma shigo da makami da goyon bayan mutanen da za su tada rikici ba a waje mu ɓoye su da sunan cewa 'yan uwanmu ne ko danginmu eh, to in mu in muka yi in muka yi karan tsaye wayannan abubuwa to gaskiya wa wayannan rikice rikicen za su ci gaba da tafiya dan kuma muka yi kokarin a gyara to in Allah yadda Allah zai taimake mu a ciki za mu samu gyara kuma za mu samu alkibla akan abubuwan da muke yi shi ko Melvin Eje shugaban wata kungiya da ke wanzar da zaman lafiya Global Peace ya ce jama'a su fahimci cewa kanmu yayin adam ne wurin Allah muka fito kuma za mu kuma wurin Allah Allah ya ba wani amfani a je ana wani hayaniya Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.